to yau a shirinmu na mata dandalin voa zai yi duba ne ganin cewa yanayin eh, hunturu na doso kai a don haka muka samu zantawa da wata mai dauke da ciwon sikila ya suna malamar sunana zahra'u muhammad sani to malama zahra'u a irin wannan yanayi masu irin ciwon ku ya kuke karewa eh, gaskiya gabatowar sanyi muna samun matsaloli na yanayin tashin ciwon mu akai-akai saboda yanzu asibiti ma da yawa in ka je ranar clinic za ka samu marasa lafiya da yawa da waɗanda suka jigata da waɗanda ba su jigata ba saboda yanayin sanyi yana shigan mana kashi saboda mu ba ma son ko zafi damina haka sanyin duk ba masu mun fi son tsaka-tsaki to zara'u yanzu gashi sanyin ai bai kan kama gadan-gadan ba akan ɗanyi hazo kuma amma ana zafi yawwa irin wannan yanayin ya fi ma rikita mana jikin saboda ai rana ai zafi ai rana ai sanyi to haka za ka ringa jin jikin naka wani zubin da zafi wani zubin ya sanyi to idan aka ringa samuwa sai ka ringa kwanciya haka kwanan nan za ka ga an ƙara maka ruwa jini haka sai a ringa samun wannan matsala. To a irin wannan lokaci shin akwai wasu um, ka'idoji da kuke bi ko wasu tanade-tanade da kuke don kare kamuwa daga cututtuka? Ƙwarai ana bi, musamman idan an tashi da hazo. Tom, irin yanayin kayan da zaka saka ma zai sauya, zaka samu hijab da kaya mai ɗumi. Ko da ko rana za ta fito? Ko ranar za ta fito, saboda muna da jin zafi kuma. Mm. In zafi yayi zaka iya cire wasu ka ajiye, amma kuma ba lallai bane ba in dai kana son lafiyarka. to ke tun faruwan wannan son yanayi wani irin kin yi rashin lafiya kwarai na yi rashin lafiya wanda ban taba kwanciya a asibiti ba ma irin lokacin da na kai sakamakon har ruwa suka kara min wanda ba a taba kara min drip ba a irin wannan lokacin sati biyu da ya wuce kenan eh. wace irin shawara zaki ba yan uwanki masu ciwon sikila shawarar da nake zan bayar shine mu ringa kula da jikinmu bisa wannan yanayi da yake shigowa da shan magungunan mu abincin mu da ma kayan da muke sakawa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.